tsohon sarkin na kano malam muhammad sunusi na biyu wadda gwamnatin kano ta sauke a jiya litinin shine sarki na farko da aka taba saukewa a jerin sarakunan fulani na kano yayin da kakansa sa Muhammadu sunusi na ɗaya ke zama na farko da ya yi murabus dan kashin kansa zaman hijira a garin loko na jihar nasarawa da tsohon sarkin na kano ya fara tun daga jiya litinin na cikin ababen da ke biyo baya a duk lokacin da aka tuɓe sarki ko juyin mulki ko kuma ya yi murabus dan kashin kai kamar yadda malam umar ɗahiru wani masanin tarihin harkokin fada a kano ke faɗi to shi dama ai a kano ba a yin sarki guda biyu ka yi murabus ne dan kashin kanka ka bar sarauta to ba za ka zo na ƙasar kano ba Tuɓe ka aka riga aka yi ba za ka zo na ƙasar kano ba lokacin da tura suka riga suka shigo suka juyin mulki a kaga da suka kama sarakunan arewa gaba ɗaya, tare su suka yi adamawa daga adamawa kuma suka karkasa su saboda haka kamar sarkin kano alu dan abdullahi maje karufi da sarkin zazzau alu dan sidi gida ɗaya aka gida musu a garin lakwaja daga alif dubu daya da dari tara da uku har zuwa lokacin da Allah ya masa rasuwa alif dubu daya da dari tara da ishirin da shida. Wasu na cewa wannan tsari turawa ne suka kawo su yaya abin yake a tarihin sarautar gargajiya na Kano. Zuwan turawa su ne suka fito da wannan. domin suna ganin kamar fitina za ta iya afkuwa ba a sarki biyu a guri ɗaya eh, dole ne sai an gusar da ɗaya an nema masa wani guri mai nisa inda ba zai kawo fitina ba A akan daina zuwa ne a daidai lokacin da masana harkokin shari'a ke tsokaci game da furcin wasu daga cikin makusantan tsohon sarkin na kano na kalubalantar tuɓe rawaninsa a gaban kotu dokoki na kare haƙƙin ɗan adam na afirka abin da sa ita take da muhimmanci shine a duk duniya babu wata doka ta kare haƙƙin ɗan adam ta yi maganar al'umma banda ta afirka sai da mu communal mutane ne masu al'umma da al'ada ɗaya kenan ita ta kare zancen al'ada da kuma wato eh, gargajiya sannan kuma kaga yanzu a duniya ita kanta majalisar ɗinkin duniya ta martaba hakki na al'ada da gargajiya kuma kaga tsarin mulkin ma ya faɗa. Dakta Nasiru Adamu Aliyu kenan na tsangayar nazarin aikin lauya a jami'ar Bayar Kano. Dangane da ko kotu na iya warware irin wannan takaddama kuwa, Dakta Nasiru Adamu Aliyu ya ce. Idan ka duba tsarin shari'a na ƙasar nan gaba ɗaya, idan ka ɗauko tarihi na mu akwai tarihi mu yanda turawa suka ture shari'a musulunci a nan arewa da dabara da dabara suka ture ta kaga sai ta zo ta zama ta zama kamar yar baya in fact shi samu muke wannan magana da kai tunda da al'ada da addinin mu a haɗe yake saboda haka eh za a iya yi ta doka amma fa sai idan mun yi karatun baya ma'ana idan za mu yi doka sai mu duba cewa ba zamani kai za mu kalla ba eh lalle zamani dole mu tabbata shi amma dole sai mun kalli al'adar mu da addinin mu da tarihin mu nan da sa'o'i kalilan masu zuwa ne dai lauyoyin tsohon sarkin na kano malam muhammadu sanusi na biyu za su faɗi matsayarsu a wani taro da manema labarai da za su yi mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria